Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci hudu da suka hada da mita 31 da 49 da mita 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dadar FM. sannan kuma a duk lokacin da ake so ana iya sauraro a kan voahausa.com ko sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri a wannan safiya ta Laraba ta bawa ranar samu. na tare da Sahabo Imam Aliyu ga kuma kanun labarai. Hillary Clinton ta zama mace ta farko a tarihin Amurka da za ta wakilci wata babbar jam'iyyar siyasa a zaben shugaban ƙasa. shi kuma shugaban amurkan barack obama da prime minister india narendra modi sun sake nana ta irin dangantaka mai karfi da ke akwai tsakanin kasashen biyu babbar kotun tarayyar turai ta yanke hukuncin cewa kasashe da suke kungiyar ba su da izinin daura yanci rani ko bakin haure domin sun tsallaka ta kan iyakokin kasashe da ke kungiyar to kanin labaran kenan kamar kuma yadda kuka ji a kanin labarai Hillary Clinton ta shiga tarihi domin jiya talata aka yi zaben tsaye da ɗan takara na gandu na ƙarshe a jihohin Amurka guda shida kafin babban taro na jam'iyyun Democrat da Republican za su yi wanda a lokacin a hukunce za su bayyana sunayen 'yan takararsu ta shugaban ƙasa. tsohuwar sakataren harkokin wajen amurka da ya yi rawar gani kuma ta shiga tarihi a zaman mace ta farko da ta samu yawan wakilan da ɗan takara ke bukata bayan kun gama shan labarin duniya yau 8 ga watan Yunin shekara ta 2016 za mu dubi irin darasin da ya kamata 'yan siyasa a ƙasashe masu tasowa musamman afirka za su koya daga wannan namijin ƙoƙarin da hillary clinton ta yi. Kada kuma a mance Imam Aliyu zai gabatar da demokradiyya a yau. Jama'a as-salamu alaikum ga cikakkun labaran. Madam Hillary Clinton ta ayyana zama 'yar takarar shugabancin ko kuma shugabancin ƙasa na Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat jiya Talata mataki da ya ba ta damar zama mace ta farko da za ta wakilci wata babbar jam'iyyar siyasa a takarar shugabancin Amurka. abokin hamayyar ta sanata mai wakiltar jihar vermont a majalisar dattijan amurka sanata bani sandar ya samu nasara a jihar north dakota yayin da ita madam clinton ta samu nasara a jihar new jersey clinton dai ha yanzu ita ce kan gaba a zaben fidda gwani da aka yi a jihohin montana da kuma south dakota har yanzu ba samu sakamakon zaɓe da aka yi a jihar california ba zaben da aka jihar california nan ne inda sanata sanders ya kwalla farai na samun kaso mai tsoka daga cikin wakilai da ke jihar mataki da zai ba shi daman ci gaba da gwagwarmaya har zuwa lokacin da za a yi babban taro na jam'iyyar Clinton ta yi jawabi ga gungun magoya bayanta waɗanda suke cike da sowa suna kada tutar Amurka jiya talata. Tana cewa, wannan shine karon farko karon farko a tarihin ƙasarmu da mace za ta zama wakiliya ko kuma 'yar takarar babbar jam'iyya a gasa ko kuma a zaben wato shugabancin amurka clinton ba za ta zama 'yar takarar jam'iyyar a hukumance ba har sai bayan da wakilan jam'iyyar wato delegates sun kada ƙuri'unsu a babban taro da jam'iyyar za ta yi wato cikin wata mai zuwa na yuli kenan. Shugaba Barack Obama na Amurka da prime Firaministan india Narendra Modi sun sake nanata irin dangantaka mai ƙarfi da ke akwai tsakanin ƙasashen biyu, ƙasashen duniya biyu da suka ɗara saura a yawan jama'a bisa tafarkin mulkin dimokuraɗiyya. Shugabannin biyu sun gane ne jiya talata a fadar White House ta shugaban Amurka. A hira da muryar Amurka wani masani wanda yake aiki da wata cibiya da ke nan birnin Washington DC ya ce akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin shugabannin biyu shugabannin biyu sun ce sun dukufa wajen sanya hannu akan yarjejeniyar da aka kulla kan canjin yanayi a birnin paris kan ƙarshen shekara ko da shike ba su bayyana lokaci ba kamar yadda wasu suke zato a yayin da prime minister modi yake tsaye a gefen hannun damansa a ofishinsa bayan da suka kammala zagaye na farko na shawarwari Mr. Obama ya ce jigo gare mu duka biyu shine yadda za mu haɓaka ko kuma bunƙasa tattalin arziki da kuma kawar da talauci tsakanin al'umma. A nasa ɓangare Prime Minister Modi ya nuna cewa irin yawan matasa miliyan 800 ƙasa da shekaru 35 da India take da su waɗanda idan ƙasashen biyu suka yi aiki taro basirarsu za ta taimaka wa al'umma. Haka kuma shugabannin biyu sun yi shawarwari akan batutuwan tsaro da kuma ƙarfafa matakai hana yaduwar makaman ƙari dangi. Babbar kotun tarayyar Turai ta yanke hukuncin cewa ƙasashe da suke ƙungiyar tarayyar Turai ba su da izinin ɗaure yan cirani ko baƙin haure kawai domin sun tsallaka ta kan iyakokin ƙasashe 28 na ƙungiyar waɗanda ‘ya'yansu suke iya balaguro tsakanin ƙasashen ba tare da fasfo ba. a wani hukunci da ta yanke jiya talata a luxembourg ta ce dokokin tarayyar turai sun hana irin wannan kamin sai dai idan mutanen waɗanda ba 'yan ƙasashen bane da suke ƙungiyar suka aikata wani laifi ko kuma tuni aka saka su cikin jerin waɗanda ƙasashen ko ƙasa ke suka ayyana su a zaman waɗanda za a kora haka nan kotun ta haramta kama bakin haure ko 'yan gudun hijira ko 'yan cirani waɗanda suke tsallaka ta kan iyakokin ƙasashen da zummar ci gaba da balagurarsu nan take dai ba za a iya cewa ga tasirin wannan hukunci ba to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wakilan majalisar dokokin amurka sun bayyana damuwa cewa kila gwamnatin obama ba ta ɗaukar matakai na takawa rasha birki kan abin da suka ce muguwar rawar da take takawa a ƙasashen ukraine da georgia Senata Bob Menendez ya ce ya damu cewa sakon da shugaban Rasha Vladimir Putin yake ɗauka daga irin matakan da suke ɗauka shine irin takalar da yake yi akan cewa mataki ne da ya dace. maganar da 'yan majalisa suka yi shine kilace zirin crimea da rasha ta yi a shekara ta 2014 da kuma ci gaba da goyon bayan da take baiwa 'yan tawaye a gabashin kasar ukraine haka kuma a shekara ta 2008 rasha ta yi amfani da karfin soja a kasar georgia daga bisani ta goyi bayan ɓallewar kudancin ossetia da abkhazia a zaman kasashe masu zaman kansu senator menendez ya ce me yasa basu? ba sa amfana da madafan diplomasiya masu ƙarfi waɗanda za su taimaka musu watakila rasha ta gane cewa akwai ranar ƙin dallanci kan irin matakan da take ɗauka senator menendez ya yi wannan furucin ne a zaman da kwamitin majalisar dattijai akan harkokin ƙasashen waje ya yi amma da take kare gwamnatin obama akan batun na rasha mukaddashiyar sakatariyar harkokin wajen amurka mai kula da harkokin ƙasashen turai da kuma asiya victoria nuland ta ce rasha ta ɗanɗana ƙarƙashin takunkumin da amurka da ƙawayenta suka aza mata saboda waɗannan matakai kakakin majalisar wakilan amurka paul ryan ya gabatar da wani shiri wadda zai kawar da talauci a amurka shirin zai yi garan bawul ga tsarin tallafin abinci da kuma muhalli da sauran tsare-tsare na agaza a marasa karfi sabon shirin nasa zai buƙaci waɗanda suke samun irin wannan tallafi su yi wasu ayyuka sannan kuma shirin zai sakar wa jihohi mara wajen amfani da tallafin da gwamnatin tare tarayya take bayarwa domin tallafa a talakawa da yake jawabi jiya talata nan birnin washington ra'ayin ya ce abin da shirin nan zai samar shine sabuwar hanyar yaƙi da talauci wadda zai sake farfado da manufar tsamo mutane daga kangi da kuma magance kotun karar sassalar talauci amma wasu 'yan jam'iyyar democrat da wasu masana da wasu ƙwararru sun yi watsi da shirin da kakakin majalisar ra'ayi ya gabatar abin bakin ciki ƙarƙashin waɗannan kalamai masu daɗi da aka bayyana yau 'yan republican suna gabatar da shirin da aka san su da shi maras imani na a jiran tsammani da suka yi shekara da shekaru suna gabatarwa in ji shugabar marasa rinjaya a majalisar wakilan amurkan nancy pelosi mai wakiltar jihar california labaran duniya kuka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji a labaran duniya tsoho sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta shiga tarihi a zaman macen farko da ake kyautata zaton za ta zama 'yar takarar shugaba ta jam'iyyar Democrat a nan Amurka. na tuntubi Professor Bube na Maiwa na Jami'ar Anta Diop da ke Senegal domin ya mana tsokaci a kan irin darasin da 'yan siyasa a ƙasashe masu tasowa musamman ƙasashen Afirka za su koya daga wannan al'amari sai ya ce. Jimai kin dai in kai can. Eh. Ina so nuna cewa bayan kama Amurka ta samu shugaban ƙasa baki wato amurka in ta samu shugaban kasa mace to wannan kamar tana nunawa duniya ne da cewa da ba wani bambancin launi kun ba wani bambanci na wajen mata da maza haka eh. wannan babban abu ne to zamanta ma 'yar takara ko ma bata ci shugaban kasa ba zamanta 'yar takara babban tasiri ne yake yake kawowa kuma yana ba da babban darasi ga masu kallon yanayin kamar siyasa da inda take in na dawo bisa tambayar da kika yi eh. akan gaskiya ya kamata a ce yau kasashenmu na afirka su ɗauki darasi ga irin wannan abu an samu a ƙasar jamus an yi firaminista ko kuma in ce central mace an yi a ingila an yi kuma a ƙasar Filipin. an yi a ƙasar pakistan an yi a ƙasar india yanzu an yi a ƙasar brazil wato in aka ɗauka kowace nahiya mata sun samu 'yancin kansu to amma nan lalle a nan nahiyar mu ta afirka ana ta yin hawainiya har yanzu bisa ga yanayin kamar mata su yi shugabanci ko da yake ana iya zana liberia ana iya zana kamar eh, jamhuriya ta afirka ta tsakiya inda mata suka yi shugabanci to yau ya kamata a ce eh, a rinka dibin su da idon rahama su mata suna iyawa su ma kan kasu tunda in aka samu kamar mace wadda ta yi shugabancin babbar kasa to kasashen mu nan kuma ina ganin ma shine cancanta to me yasa ne ma galibi sai ka ga a kasashenmu na afirka din sai ka ga ko da an san cewa mace za ta iya yin wannan abin sai ka ga an sa mata tannaki al'adu aka ɗauka aka cusa ne ko kuma tsoron me mazan suke ji to duka ga alamun da ni nake gani a nawa ra'ayi shine cewa yanayin al'adu ne ko da yake ma eh, tun a tarihi cikin al'adun mu an samu sarauniyoyi sarauniyoyi kuma har yanzu akwai a gargajance akwai kasashe inda ke da sarauniya amma yanzu na ɗauka a Nijar akwai sarauniya har yanzu to wannan kuma sai ya zo ya saɓi da addini wato mutane sukan jan riga addini su kai ta su gyara wadda take musu ba su haka su dibi kamar darasi daga wasu kasashen na na musulmi alal misali kamar kasar pakistan wadda inda aka san da benazir bhutto ta zama prime minister ta jagorancin wannan kasar wato sai ki ji wata rana mutane suna faɗin a wai addini ya ce kaza ko ko wai a mu ban ma yarda to wannan yana ganin cewa dai son kai ne ke ga maza kawai inda aka je aka tsaya aka diba ma amma in muka tsaya kasar eh, libera ta shiga cikin halin kakani kai dole sai da mace ta shiga sa'anan suka samu kwanciyar hankali ƙasa eh, jamhuriya ta afirka ta tsakiya da ta shiga cikin halin kakani kai ita ma sai da mace ta yi jagorancin da sa'annan aka samu yanzu aka samu kwanciyar hankali bancin wannan a ƙasar rwanda Eh, lokacin da kagame ya ɗauki iko sai da sa fara minista mace bugu da tsari ma a jamhuriyar nijar ina iya bada da wani abu da aka yi ko da yake eh, wannan ba shugabanci ba ne eh, na ƙasa to mace wadda ta yi shugabancin kama kotun koli na ƙasar Nijar kowa ya san da gaskiya take haƙi kuma in aka ce za a sa bai yi abin da ba shi ba kiyawa take wannan abin da kwasan ne cewa da uwar gida ba zai ko da yake kuma a Najeriya an damka wata mace shugabancin kamfanin man fetur amma nan ina ganin cewa abin da ya bai kawo wani a zo a gani ba to ina ganin dai maza suna fargaba ne kai ga irin kamar su kan wata suke lasa ko kuma irin gishirin da suke lasawa ba sa so a ce mace kamar ta zo ta yi jagoranci fargaba guda shine cewa da wata rana mace fa ba sani ba sabo in ta zo wajen harkar iko wato in ta kama iko duk wanda ya zamanto kamar yana rubuta ciki eh, da dukiyar jama'a to macen nan za ta mai hukunci wato kamar cewa da mata sun yi kamar doba mutane hakkin su kai ga maza ni a gani na haka shine yake sa maza suke dan sanyi suke tsoro ka zuwa ta addini eh suke tsoro kamar a ce mace tana gaba eh, to shine ke ganin sai su kewayo ta addini ko kuma su kewayo ta gargajiya suna son kamar hana ma matan eh, yancin su kenan na na masu zama alhali kuma na masu zama shugaban kasa alhali kuma ya ka ja ka diwa matan sun hiyawa ma a kasashen mu to akwai kuma wata rana mazan su mazan matan idan ya zama to suna da aure to mazan ba sa so kamar a ce matar su su su koma kamar su suna mata mace tana namiji wato wato ta dai fi mukami kenan ma da to kowa kan fargaba haka sai kiga mutum yana ma eh, matar shi muzurrai idan kamar ta ce za ta yi takara to ya eh, wannan fargaba ne ga mutanen mu kamar mu maza gare mu muna fargaban haka akwai ma babba yanzu in kika je ki dauka sai an ce miki mace in dai wani dogon ilimi to batta samun miji ma sam gaba saboda ni saboda namiji yana so kamar in yana cikin gida ya zamanto shine mai jan komi da komi wato matar shi dai ba ita ba za ta ɗauki wasu matakin ne wanda shi kan kanshi matakin za ya rike shi. To amma duk da duk da cewa ɗin wasu mazan ba sa bari suna tsoron haka ɗin amma akwai inda in aka duba ɗin za a ga ɗin wasu matan su suke kula ma da gidan duk da ba su da ilimi don su suke kamar ciyar da gidan eh wannan kuma jahilci ya kawo haka wanda kamar bai sani ba ne idan aka ja ka diba ai duk abin da ka je ka ɗauko daga waje in ka kawo gida mace take tanadin shi wato cewa dai bugu da ƙari a can cikin gidan na kama in aka je aka diba ma kai ne a ƙasan to balantana an ce kamar eh, za ta samu shugabanci wannan kai gare kama wata babbar daraja ce ma ba gare ta ne. kai ne ke da daraja ba wai a ce macen ce ba saboda an ja ka an sa shugaban kasa ba ka koma kamar mijin hajiya yawan mutane <laughs> duk ne suke tsoro sai a ce kamar su mijin hajiya ne <laughs> to ba mijin hajiya ga yanayin eh, shugabancin kasa in yan kasa suka yarda cewa da mace ta yi jagorancin su wannan ina ganin cewa ba kakan da za a yi Madalla kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci yayi da za mu gabatar da demokradiyya a yau. Demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba tsaye da mace ta farko takarar shugabancin Amurka. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Jam'iyyar Democrat ta nan Amurka ta ƙara tarihi a jerin tarihin ta siyasar Amurka. Jam'iyyar ce ta farko da ta tsaye da ɗan ɗariƙar katholika John Kennedy takarar shugabancin Amurka a zamanin da ake ɗare-ɗare da mabiya wannan ɗariƙa nan Amurka. jam'iyyar ce ta tsaye da bakar fata na farko da yanzu yake shugabancin amurka wato sanata barack obama sannan a daren jiya ta ƙara da wannan A karon farko kamar yadda aka ji Mrs. Hillary Clinton take cewa babbar jam'iyya a nan Amurka ta tsaye da mace a zaman 'yar takarar shugaban ƙasa. Tsohon ma'aikacin wannan tasha kuma masanin tafarkin siyasa Shehu Yusuf Kura yana tare da mu. Na tambaye shi tasirin wannan rana a siyasar Amurka. To, um, sahabu wannan abin da aka yi ko kuma abin da Hillary Clinton ta samu galaba a kansa tun jiya kuma yau za a tabbatar da shi abu ne wanda ba a taɓa yinsa ba a nan ƙasar. Tun shekarar dubu da ɗari bakwai da tamanin da bakwai aka fara zaben shugaban ƙasa. tun da ake zaben shugaban kasa a amurka shekaru ɗari biyu da wani abu ba a taɓa tsayar jam'iyya babba ko jam'iyyar democratic ko jam'iyyar republican ba ta ma taɓa tsayar da 'yar takara mace ba ma kai ba a ma fara tsayar da 'yar takara mataimakiyar shugaban kasa ba sai a shekarar dubu da tara da tamanin da hudu. Hmm. To tun daga lokacin nan babu wata jam'iyya kasar guma kamar babba tun da anan kasar akwai jam'iyyu ƙanana yan kunji-kunji akwai kuma manyan jami'in wannan su ne suke ake zaɓe shugaban ƙasa a cikinsu. Hmm. To ba a taɓa tsayar da mace ba, ba a taɓa samun wannan nasara ba sai akan Hillary Clinton. Um, Irin nasarar da Obama ya samu shekaru takwas da suka wuce ita ta samu yanzu abin da ya rage mata ta ci zaɓen idan an yi nan da wata hudu. Haji Shehu abin zai baiwa mutum mamaki yadda kasashen yammacin duniya ko ma Amurka a mu da muke wasu kasashe kanana masu tasowa muke kallon su muke jinsu. Ah. Sai ya baka mamaki ganin a Ingila eh, margaret ta ce ta shugaban kasa me yasa ya dauki lokaci mai tsawo a nan Amurka mace bata samu zama 'yar takara ba ma na shugabancin Amurka sai yanzu. To aisha shahabu ma abinda zaka tuna cewa mata ma da basu fara zaɓe ba ma a kasan nan. sai alif ɗari tara da ashirin eh. dudu mata ba su fara zaɓe ba a ƙasar nan sai shekaru casa'in da shida da suka wuce. Hmm. Sau da haka ƙasa Amerika ƙasa ce ta maza turawa zuriyan. A lokacin nan saboda wasu dokoki da a da ake amfani da su. Tunda ko wannan zaɓaɓɓun da ɗan takarar da ake fitowa mutane su jefa ƙuri'a ai ba a fara yin sa ba ma sai a cikin shekaru kamar shekaru arba'in da suka wuce da can manya-manyan maza ne masu kuɗi masu kamfanoni masu masana'antu su suke haɗuwa da su da waɗansu mutane su ce mun tsaye da wani Kamar haka ne a lokacin nan zai yi wahala mace ta shiga zaɓe a lokacin da aka ce an ba su dama su shiga zaɓen nema har za su iya zuwa su dangwala shine waɗansu su suka fara yin hoɓɓa samu har suka fara tsayawa zaɓen. Mace mm. mace ce amma dai harka dukkan na harkar ƙasa ce ta maza kamar ƙasashenmu. Mm. Amma in ka lura wani abu masana suna iya cewa ai ƙasashenmu da ake rena su watakila sun fi waɗannan ƙasashe ci gaba wajen baiwa mata damar yin wasu abubuwa. A sosai kuwa sosai kuwa. To ai mu abin da irin abin nan ne da ake cewa na wato na ɗaka bai ga waje ba ko kuma na waje bai ga na ciki ba. a nan ƙasar mata har yanzu mace in tana aiki a nan ƙasar abin da ake bata na kobo saba'in da biyu ne ko saba'in da takwas akan dala ɗaya da ake ba namiji sauraka har yanzu akwai wannan tashi-tashi akwai wannan gyauran nuna cewa mace har yanzu bata isa ba a nan ƙasar ai don haka abin yake wa mata sha'awa don haka abin yake daɗa zaburar da mata cewa a wannan karan dai mace ce za ta zama shugaban kasar nan tun da shi yau mace ta zama 'yar takara ta babbar jam'iyya kuma jam'iyyar nan ta democrat ita ce ta fi samar da shugabannin ƙasa fiye da kowace jam'iyya a tarihin ƙasar nan kuma a yanzu ita take mulki kuma abin sha'awa sahabu abin da za a baka shine american canjawa take lokacin da aka zaɓi Reagan a shekarar 1976 hmm. kashi 84 na Amurkawa duk turawa ne jajayen fata. Hmm. Yau a Amerika kashi 69 ne cikin ɗari suke turawa zuriyar kashi kusan 39 ko 40 baƙaƙen fata ne ko mutanen Latino ne ko mutanen Asiya ne ko wasu tsirarin ƙabilu ne barbarayen yawa. Saboda ita kanta Amerikan hankali canzawa take yi ta yadda nan gaba ba a ma san kuma wa za a zaɓa ba an zaɓi baƙar fata na farko gashi yanzu kila a zaɓi mace ta farko me yawa ne nan gaba za ka ga kuma wannan za a zaɓa. saboda canje-canje da ake samu a tsakanin irin jinsunan jama'a da ke ƙasar suna mm. da wato waya wasu ta kai maganan kabilanci maganan asali da sauransu bai zama hujja tun daga ga obama ya zama ga mace ta zama to nan nake cewa ga mace ta eh, nan ina gani kamar sun dan tsere mana a sosai ma kwato ainihin america tun giwa sunanta wanda duk ya zo nan Amerika. ya narke ya zama dan Amerika. illa na daren illa dan abin da ba a rasa ba mm. saboda haka yanzu mutanenmu da yawa akwai 'yan najeriya da yawa da suke tsayawa zaɓuɓɓuka na ƙananan hukumomi na garuruwa na majalisun ƙauyuka suna cin zaɓe eh. kuma 'yan najeriya ne da sunan 'yan najeriya ko bayarabe ko bahaushe ko wata ƙabila eh. haka sauran 'yan afirka wato abin da isa ai american ta gagaru kowa kenan eh amma america ba wanda ba wanda zai nuna ba wanda zai maka gorin asali mm. ko kuma gorin jinsi ko kuma gorin har yanzu akwai su amma dai al'ummar kasar mafiya yawan su sun yarda dan america dan america ne baka fata ma dan america ne mace ma yar america ne mutumin asiya ma dan america ne dan haka wannan bambancin raguwa ike dan haka ne yawancin mutanen kasar su ma suka rungumi wannan tsari eh. suka rungumi wannan manufa ta cewa sassauci wato liberalism ɗin ya zauna a zuciyarsu sosai. Eh amma haji duk da cewa muna maganar Amurka ne amma ai zamanin da aka yi jamhuriya ta farko akwai basakkoce da ya yi shugaban karamar hukuma a Inugu. Amma hmm. maimakon a samu wannan ci gaba sai aka samu ci baya yanzu ko a ko a bangaren arewa in kai ɗan katsina ne aka baka mukami a gwamnatin jihar Kaduna wacce da a jiha ɗaya ce sai an kai ruwa rana akan wannan al'amari. a Kano akwai sikiru ya ci zaɓe a sabon gari ya tsaya zaɓe ya ci a Legas akwai wani ɗan jarida wane ne usman mutari da ya tsaya zaɓe a Legas? haushe a Legas ya tsaya ci zaɓe abin da ya faru shine shugabanninmu na farko su sardauna allah ji kansu su aminu kano duk da yake sun yi siyasa ce ta lardi in ka duba ma zaka ga ai yawancin siyasan da ake yi da ba wai ɗan gari ne yake tsayawa zaɓe a gari ba an ɗauki mutumin an ɗauko mutumin Kano an kai shi Benue ya tsaya zaɓe, an ɗauko mutum daga Benue an kawo shi Kano ya tsaya zaɓe, an ɗauko mutumin ɗanɗan batta an kai shi Sokoto ya ci zaɓe. Idan da 'yan siyasa mu sun ci gaba da wannan, ai da a yanzu a Najeriya duk waɗannan rigingimu masu habu, ai da ba za ka ji su ba. Amma sai mutanen mu suka koma siyasa wajen ta fi ta hallaka da kabilanci kabilanci da kuma wasu dalilai waɗanda ma bai kamata a faɗa a rediyo ba. Gaskiyar magana shine yanzu muka fara amerika shekarar su ɗari biyu da wani abu suna yi mu yanzu shekara ta goma sha bakwai kenan muka shiga a hankali a hankali ai yanzu zaka ga an ce gwamnan jihar rivers ya naɗa bahaushe musulmi mai ba shi shawara gwamnan jihar imo ya naɗa bahaushe musulmi mai ba shi shawara gwamnan sokoto ya naɗa bayarabe ko inyamuri mai ba shi shawara a hankali a hankali ana tafiya haka nan da shekara hamsin sai ka ga wani katon bayarabe ko katon ibo ya zama gwamna a kano kana gani hakan zai faru to mu buga mu gani ko ba a yi muna da rai ba <laughs> wata ran ba shakka domin abin da ke faruwa in dai siyasar ta tsaya yanzu wa zai taɓa tunanin za a yi abin da aka yi a Najeriya hmm. a zo a yi zaɓe mutane ba su da kuɗi mutane ba su da gwamnati mutane ba su da 'yan sanda ba su da sojoji ba su da komai amma a zo a yi zaben kuma a ce waɗannan mutane su suka ci zaben eh. idan shekara goma lokacin da aka fara wannan demokaradiyyar ba wannan zai yarda cewa bayan shekara sha bakwai ko sha takwas za a samu wannan canji wannan canjin da aka samu kawai na zaben buhari da kuma yadda jonathan iyadda an ka da shi kuma ya mika mulki ba ƙaramin taimakawa najeriya yi ba a nan gaba kuma abin da zai faru da zai faru sai ya fi haka saboda haka siyasa a najeriya ina fata an daina rigingimu da kashe-kashe da yaƙe-yaƙe da sauransu in kana da farin jini tafi gurin mutane su zaɓe ka bayarabe ne kai musulmi ne kai ba musulmi ba ne kai in dai mutanen ka suna son ka a sabon gari ko a brigade ko a sokoto ko a wani guri ka je mutanen ka su zaɓe ka kuma na tabbatar nan gaba in ana yin zaɓe na Allah da Annabi kamar in je ga yayi ba za a taɓa samun matsala a zaben Najeriya ba. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kamu ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon sama da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Shehu Yusuf Kura da Chubahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To kafin mu gabatar da labaru a takaice albarkacin wannan wata na azumi ga karatu daga alkur'ani mai girma. Assalamu alaikum. Sunana Anas Abdulrahman daga makarantar Sudan Center for Islamic and General Study da ke Kwantagora. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثاره أو أثارة من علم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم To Allah ya sa mu dace, yanzu dai nan misalin karfe ɗaya da mintoci da kusan da rabi na dare ne agogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa kafin mai sallama ga takaitattun labarai. hillary clinton ta ayyana zama 'yar takarar shugabancin amurka jiya talata mataki da ya ba ta damar zama mace ta farko da za ta wakilci wata babbar jam'iyya a har neman shiga fadar white house ta shugaban amurka abokin hamayyar ta senata mai wakiltar jihar vermont a majalisar dattijan amurka senata bani sanders ya samu nasara a zaben fidda a dan takara ko na guni da aka yi a jihar north dakota jiya talata ita clinton kuma ta samu nasara a jihar new jersey clinton ce take kan gaba a montana da kuma da dakota a halin yanzu ba a samu sakamakon zaɓe daga jihar california ba to sauraro ƙarshen shirin wannan hantsi kenan wannan shiri sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon najeriya idan allah ya kai mu za mu sake dawa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da maimaitawa ciki da gaskiya a halin yanzu kuwa jin mai ali a madadin sauran abokan aiki nake